yau da ikon Allah yammacin alhamis bakwai ga watan ma'al muharram shekara ta 1441 wadda shi ne zudai da 27 ga watan takwas miladiya ta 2020 shigar katunmu na tafsirin alkurani mai girma muna cikin tafsirin surat safat tsawon kaman wata guda muna tuna akan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam <clears throat> yau ma da kuma allah za mu ci gaba da jin wasu bayanai game da shi wannan annabi mai daraja annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da irin wata jarrabawa da allah madaukin sarki ya masa bismillah ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء Allah madaukin sarki ya ce inna min shi'atihi Ibrahim Allah ce daga cikin tsatson annabi Nuhu alayhi salatu wassalam akwai wannan bawan nawa annabi kuma mai daraja annabi Ibrahim idh ja rabbuhu bi rabbuhu bi qalbin salim Allah ya ce tana musu lokacin da ya zo ubangijinsa da zuciya kubutacciya zuciya mai cikakken miƙa wuya ga Allah wani ya sa muka ga dacewar mu tattauna akan shi wannan bawan Allah mai daraja da kuma irin alkhairai da Allah madaukin sarki ya tara masa da kuma irin abubuwa da ya tsallake na jarrabawai domin mu cire wasu darussa da za su amfanar da mu a matsayin mu na musulmai satin da ya gabata mun tattauna kan ginin ɗakin Ka'aba da Allah madaukin sarki ya umarci Annabi Ibrahim da ɗanshi Annabi Isma'il da su yi lokacin da annabi ibrahim alaihi wasallam ya tafi da kasar iraki ganin farko da za su yi da danshi annabi ismail wanda kusan shekara talatin rabuwansu da juna da suka haɗu suka gaisa ɗan ya gane wannan mahaifinsa ne mahaifin ma ya gane wannan ɗansa ne annabi ibrahim sai ya ce wa annabi ismail allah maɗaukin sarki ya umarce ni dan gina mashi ɗaki a wannan wajen kuma yana so ka taimaka min ya ce ya babu insha Allah ta'ala zan taimaka maka annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ya yi ginin ɗakin kaba faɗin ɗakin a wancan lokacin da ya gina zira'i talatin tsawon shi kuma a tsaye zira'i tara to matsalar da aka samu lokacin da annabi ibrahim yake ginin ɗakin allah mai alfarma an samu ƙarewar ƙasar da suka tara domin kai ɗakin zuwa ga tsawon da suke bukata to sai zama wasu ɓangarorin ɗakin sun kai tsawon da annabi ibrahim ke bukata kamar da aka nuna masa wasu kuma wani ɓangarorin ɗakin kuma wani ɓangaren ɗakin bai kai ga wannan tsawon da ake bukata ba ya lokacin babu babu babu kayan aiki da yawa ƙasa ne suka yi amfani da shi suka kwaba ƙasa suke yin daɗe haka har suka je ga wannan matakin da aka wani bangaren ɗakin ya fi wani bangaren tsayi da guzur da kayan aikin su ya kare annabi ibrahim sai ya haƙura a haka manzala sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisi ta bar cikin sahih bukhari da muslim hadisin na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce min alam tara qaumuki alam tara anna qaumuki hina banul ka'bata iktassaru an qawaid ibrahim shin ba kya ganin yan uwanki kafiran garin makka lokacin da suka yi ginin ɗakin allah mai alfarma ka'idojin da annabi ibrahim ya kai ma to su ba su ma'i da kaiwa ga hakan ba ma guzurinsu ya kare. da haka abin da ake bukata ɗakin ya kai a zamanin lokacin annabi ibrahim wasu daga cikin malaman tarihi kuma suka ce annabi ibrahim ya kai ɗakunan ɓangarori kuɗin gaba ɗaya da dai kowane ɓangaren ɗakin ya yi labelin amma su mutanen shawa lokacin da suka yi niyyar su gina ɗakin Allah su jaddada ginin ɗakin saboda ruwan sama da ake yau da gobe mai ƙarfi yakan zuba a cikin ɗakin da yake ginin ƙasa ne sai zama ɗakin yakan huguje har an kai matakin da saura kaɗan ma ɗakin ya rushe gaba ɗaya to shi ne mutanen garin maka sai suka ce muna neman gudunmawa na za mu sake gina ɗakin Allah amma da sharuɗa duk matar da ta san karuwanci ta samu kuɗi ba bukatan gudun mota duk wanda ya sayar ribaci ribaci harkarsa harkarsa kuɗin riba ne ba mu bukatan kuɗinsa duk wanda ya san harkar shi harkar kabis ce tsakanin sata da cace da damfara da waye hanya ce mara kyau ba mu bukatan kuɗinsa kaga tun a lokacin kenan tun kafin ma annabi sallallahu alaihi ya zo da annabta sun san cewa akwai abubuwan da suke marasa kyau amma da manzo Allah ya zo ya hana kuma suke faɗa da shi tun za ka gane ba wai ba su sani ba ne sun sani da haka mutanen garin maka da suka tashi yin ɗakin sai suka gagara i da kaiwa inda annabi ibrahim a.s. ya kai aisha take cewa sai na ce ya annabin allah me yasa to ba za ka mai da ɗakin irin yadda annabi ibrahim ya kai shi wajen tsawo ɗin ba Tun da dai fadin sun dauka da dai tsawon ne ba su kai ba to ya rasulullahi me yasa ba za ka gina ka kai shi zuwa ga wannan tsawon ba Manzala ta sallallahu sallam da yake ana so musulmi ya zama mai hangen nesa ana so musulmi ya zama mai zurfin tunani ba su so musulmi ya zama koyaushe da abin da yake ganin kawai shi a tunaninsa ya dace kawai sai yi bai san barnar da za ta jawo ba Manzala ce ce laula ne hadathani qaumuki bil kufri la fa'altu manzo ya ce ba dan kwana kwanan nan jiya jiya yanzu yanzu mutanen ki suka musulunta ba ai da na gyara tsawon dakin Allah na kai shi zuwa ga inda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya gina dakin, da zan kai shi zuwa ga kowane bangare in tabbatar yayi labeling kowane bangare in tabbatar tsawon shi ya kai kamar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda in yace zai yi haka akan wannan mutanen garin makka wadda suka musulunta da cikin sahabbai za su yi da ce sun fasa addini saboda ya annabi daga daga daga farko farkon da awa ko a ce za a rusa dakin Allah ba a sake masa wani gyara a ce za a fara kuskure ma dakin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bari a wata riwaya manzo Allah yake cewa ba dan mutanen ki basu jima da musulunta ba basu jima da barin jahiliya ba basu jima da barin kafirci ba da dukiyar da ke cikin dakin Allah akwai wasu akwai wasu gazal, wasu gwalagwalai na zinari da tun da ake tara gudunmuwa aka tara a cikin ɗakin Allah wannan zai kawo wasu sama ɗakin Allah wannan zai kawo wasu sama ɗakin Allah da aka sai aka samu wasu tarin gwalagwalai wannan dukiyar ɗakin Allah ce ba mai tabawa manzo yake cewa ba dan kwana kwanan suka musulunta ba wannan dukiyar kuma shekara aru aru ake tarawa Manzala ce da na ciyar da wannan dukiyar domin tallafa addinin Allah na ce da su fi lahi. Allah bai bukatan wannan dukiyar daki bai bukatan wannan dukiyar Manzala ta lahi cewa kuma da na sauke kofar dakin Ka'aba har yanzu da kake gani in ka kula ko da a TV zaka na ganin kofar dakin Allah sai an hau mata takala sosai sannan a je a shige ta idan ka tsaya mutum matsakaici ko mutum mai tsohon ya tsaya a ƙasa gidan inda za ka shiga kofar ɗakin Allah yana sama da kan mutum ba karamin mutum mai tsayi bane zai tsaya a ƙasa ya zama kofar ɗakin Allah kuma ta zo da kansa galibi tana saman kan mutum kuma zalla ya da na saukar da ta dawo ƙasa sannan manzala ya ce kuma da na ɗauki alhajar aswad inda Nabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya taka ya yi wannan ginin har shatin kafarsa ya fito da na ɗauke shi na shigar da shi na shigar da shi cikin cikin ɗakin Allah mai alfarma to da haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wa'in abubuwa ne saboda gudun mutanenta kada su bar addinin musulunci kuma addinin kafirci daga nan abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair ɗa ne ga zubair bin awwam kenan ɗa ne ga asma binta abakar shi a ita asma'u yaya ce ga aisha don haka yaya ce ga aisha kuma ɗa ne daga cikin yayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga yanzu kenan na na Aisha gwaggwansa ce kanwar innarsa kenan ko kanwar mamarsa ce to Abdullahi bin Zubair lokacin da Allah madaukin sarki ya bashi mulki sai ya tuna Nana Aisha ta taba ce mishi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na so ya mai da sassan ɗakin Allah gaba ɗayan su ginin ya zama bai ɗaya ya so ya mayar to amma saboda gudun mutanen ta sun musulunta ba su daɗe ba kar yayi wannan aikin wasu ce sun fasa addinin ma musulunci kaga shi sa manzo Allah ya tunani da yana taba dakin Allah za su sun fasa ko da giya da gani Allah ya haramta ta a hankali inda a farkon lokaci aka ce su bar shan giya sai sun ma fasa addini da raba su da giya wanda su bar addinin daga bayan Allah ya tabbatar da imani ya tabbata cikin zuciyarsu daga nan sai Allah madaukin sarki ya haramtar da giya ya ka Abdullahi bin Zubair da ya tashi sai ya daidaita ɗakin Allah duka bangarorinsa guda hudu suka zama daidai bai daya saboda nana Aisha ta ce manzo Allah ya so yi amma lokacin ga abin da ya hana shi to akwai mutum mai suna Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ya zo yi ya rike gwamna ya rike gwamna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Abdullah Malik ibn Marwan da haka lokacin da yake gwamna sai ya tambaya waye waye gyaran ɗakin nan aka ce mishi Abdullahi laifin Zubairu da aka alajar yi su fasakafi ya sa aka kamo masa Abdullahi laifin Zubairu ya kashe shi Abdullahi Zubairu Zubair sahabin manzan Allah ne an gane yana daga cikin ƙananan ƙananan sabon manzan Allah da suke da ƙananan shekaru sannan kuma ɗa ne a wajen na Nana Aisha kuma ya yi aiki da da umarnin na Aisha saboda ta ce manzan Allah yana so ya yi matsala ta hana shi saboda ba a daɗe ba da musulunta amma jaji ibn yusuf as ya kashe abdullahi ibn zubair akan me yasa yayi wannan gyara daga nan kuma yace a auna masa daga inda abdullahi ibn zubair ya kara block a auna masa aka nuna masa aka ce wannan sabon gini daga nan zuwa waje kaza nan ne gyara hajjaj ibn yusuf as-saqafi yasa aka rushe wannan ginin gaba ɗaya da abdullahi ibn zubair ya sabo duk yasa aka rushe da aka rushe sai ya zama kaba ta koma yadda ƙurin garin maka suka gina ta Abdullahi ibn Zubair ya maida ta yadda Annabi Ibrahim ya gina kai da manzo Allah ya so ya abin ya gagara to daga nan da suka Abdul hajjaji zo ya rusa sai ta kuma irin yadda Qurayshawa suka zo suka suka suka gina to daga nan bayan nan kuma a lokacin yin Abdul abun nan Imam Malik ibn Anas lokacin Imam Malik ibn Anas ya shawarci Alhari ibn Mansur wanda Alhari ibn Mansur a lokacin shine gwamna a garin makka sai imam malik ya ce masa ai gashi gashi gashi yadda na aisha suka yi da abdullahi bin zubair kuma ga abin da yi kuma ga abin da alhajjaji lokacin alhajjaji ya riga ya mutu to sai shi alhaji ibn mansur sai shi imam malik to inda haka ne abin ya zo da sauki a matsayina na gwamna ina da dama in yi abuwa wanda ise hana ni zan mai da ɗakin kuwa yadda yake muna fahimta imam malik ibn anas sai ya ce masa ka bari ka bari sai ce me yasa bayan annabi ne ya so yayi bai yi ba wani yayi kuma wani zo ya rusa sai imam malik ya ce abin da yasa na ce ka bari shine yanzu idan ka yi kaga asali abdullahi ibn zubair ya yi hajjaj ya rusa kai idan ka yi wani sarki ya zo ya kara hawa mulki shi ma zai kara rusa da aka sai a mai da ɗakin Allah ya zama abun wasa wannan sarkin ya ya gina in wani ya ga dama ya rusa in wani ya hau ya ce ya ga dama ya gina wani ya ga dama ya rusa ya saboda toshe wannan kafar ka bar ɗakin a yanda yake muna fahimta to sai shi Alhaji ibn mansur ya bar ɗakin a yanda yake akwai wata jarrabawa da Allah madaukin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da shi amma annabi ibrahim ya ci wannan jarraba har ma Allah mai sarki ya bi shi kan wannan jarrabawa da ya ci yadda Allah ya bamu labari a cikin suratul baqara ta 124 Allah ya ce wa yazi mutala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa hunna Allah mai sarki ya jarraba annabi ibrahim Allah sarki ya hori annabi ibrahim da wasu kalmomi ya yi testing din shi ya ba shi jarrabawa da wasu kalmomi fa hunna kuma ya cika su malaman tafsiri sun yi ta sabani wajen wayannan wasu kalmomi ne wai suka ci umarce shi ne da ya aske gashin baki ya cika gemu ya aske gashin hamata ya aske gashin gaba ya yanke faracinansa wasu wanda ya kawo fahimtarsa wanda ya kawo fahimtarsa don haka da Allah wasu rike jannaba ya jaraba Nabi Ibrahim da wannan kalmomin ya ci gaba ɗaya ci ya ci jarabawa da Allah ya masa Allah masarki sai ya ce masa inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya Ibrahim zan sanya ka a matsayin shugaba abun koyi jagora ga dukkan mutanen duniya qala annabi Ibrahim yana jin wannan garaɓasa da Allah ya bashi sai ce wa min zurriyati ce. ya Allah cikin zurriyata ma amin wannan ta goma shi. a maida a cikin ‘ya'yana da zurriyata a samu wasu ma su zamanto jagorori shugabannin al'umma kare zama daga kaina abin ya tsaya annabi ibrahim sai wannan roƙon da wuri kaga da Allah mai sarki har ya masa wannan albishir din to ya dace ku yi roƙo kaga da annabawa suke bai roƙa wa kansa Allah to ƙara mun ko Allah ka bani kaza ba sai ci wa min zurriyati yace Allah cikin zuriyata ma a samu wanda za su zama to jagorori shugabannin al'umma kala sai Allah ya ce to babu matsala na karɓi wannan addu'ar taka zan mai da 'ya'yanka da zuriyarka jagorori shugabanni cikin al'umma amma sai dai la yanalu ahadi zalimin ni fa abinda da na alƙawaranta za a samu din duk wanda ya zalunci kan shi ya kafirci min Allah ya ce ka sani shi ko ba zai samu wannan jagorar ba muna fahimta sannan Allah madaukin sarki ya tabbatar da mu koyi da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya ɗaura masa wa masu nauyi amma ya samu diya tsallake da haka anan akwai wani darasi da Allah mai sarki yake su nuna mana shi duk lokacin da kaga Allah ya saka cikin jarrabawa in kaga Allah ya saka cikin jarrabawa to gaba kaɗan Allah zai baka wani abu ne gwaggwaba shi yasa Allah mai sarki yake cewa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra al-hasan al-basri yake cewa lan yaghib al-usri yusrain yace tsanani guda daya bai isa yayi yayi jayi akan sauki guda biyu ba aka ce me yasa ka faɗa haka yace a ah, gashi Allah ya ce fa inna ma'al usri ma'al al usri sai aka kawo shi da alif da lam kenan ma'arifa ne yusra sai aka ce inna ma'al usri yusra inda ake magana akan tsananin sai aka kawo alif da lam kenan usr tsananin da ke cikin aya farko shi wannan tsananin shine a cikin aya ta biyu da haka kenan guda ɗaya ne tunda an kawo shi da alif da lam amma da Allah ya ce yusran yusran na kira ne babu alif da lam sai alhassan albasari ya ce wannan saukin daban ne daga wannan saukin da aka saukin da ke cikin aya farko ya mata da saukin da ke cikin aya ta biyu amma tsananin duka guda ɗaya ne a cikin ayoyi guda biyu kenan sauki ne guda biyu ya sa tsanani guda ɗaya a tsakiya ba yadda za a yi kuma abu guda ɗaya ya rinjaye akan abu guda biyu sai abu guda biyu su rinjaye akan abu guda ɗaya duk lokacin da Allah ya jifa ka cikin jarrabawa to Allah sarki na so ya baka wani abu ne mai girma jinya ce Allah bai kankare maka zunubanka ko Allah ya baka aljanna da ita da haka Nabi Ibrahim da Allah ya jarrabe shi da wannan kalmomi ya cika Allah na sarki sai ya ya ce na sanya ka shugaba ga al'umma na sanya ka shugaba abun koyi ga kowa inda ba dan an mishi wannan jarawa ba lallai samu wannan matsayin ba sannan kin da zaka gane annabi ibrahim mutum ne mai lafiyar zuciya shi yasa ma a cikin suratul safat Allah sarki ke cewa irja rabbahu bi qalbin salim ya zo ubangijinsa da zuciya lafiyayya kubutacciya daga hassada daga mugunta daga kyashi bai da wannan duka ana masa albishir an bashi jagora shugaban al'umma sai ce ya Allah ka sanya cikin zuriyata cikin ƴaƴana cikin tsatsona ma a samu wayannan shugaban a samu wayannan da kada ka zama mai hassada in ka zama mara hassada Allah zai baka abin da baka yi tsammani zai baka ba annabi Ibrahim bai yi kyashi ba sannan babu laifi malamai suka ce dogoro na ayar babu laifi wani abu mai kyau mai amfani ka soye wanzu a cikin zuriyarka babu laifi shi sa kake gani annabawa idan basu da ɗan hankalin su ya tashi ta addu'a ya ni wa ya ritu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya Allah ya gaje ni ya gaji zuri annabi yaqub annabawa kullum idan ka sun damu da ba su da ɗa ko sun nemi Allah ya ba su ɗa suna yi ne dan Allah mulkin sai dan abin da suke na alkhairi ya ci gaba da wanzuwa cikin tsatsan su to kaga ana so duk lokacin da kaga wani aikin kana yin wani aikin alkhairi a matsayinka na musulmi to ka so ƴaƴanka da jikokinka da zuriyarka su gina a kai saboda Allah ya ci gaba da baka lada kai a matsayinka na mahaifi ko sun yi da niyyar ka samu lada ko ba sun ne ka samu lada ba Allah zai baka lada saboda kai kai wahala kawo su duniya amma idan abin banza ne fa to kada ka soya wasu cikin zuriyar ka saboda duk lokacin da suka aikata kuma zunubi za ana baka muna gani ba da haka idan uba mutumin kirki ne sai ya so ƴaƴansa zaman to masu kirki idan uba malami ne ya so ƴaƴansa da zuriyar zaman to malamai saboda gini akan abin da shi ya assasa da haka duk lokacin da suka aikin da shi yake yi tunda shine jagora zai dinga samun lada a matsayin shi na jagora sannan kuma Allah madaukin sarki yakan ansa addu'a a lokaci ɗaya idan ka yi a nan kaga da Allah annabi Ibrahim yake cewa imi ja'iluka nasi imama qala min dhurriyyati annabi Ibrahim yace ya Allah a san cikin zuriyata ma a sanya a take sai Allah yace la yanalu ahadi zalimin azzalimai ba za su ci wannan abin da na baka ba kenan wanda ba mushrikai ba ba zalimai ba za su iya samu za su iya riska kana iya yin addu'a Allah yana iya karba yanzu nan kai addu'a yanzu Allah ya baka Allah yana roƙa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza yanzu nan sai Allah ya baka Allah yana yin wannan ba abin da yake gagarin Allah sannan ana so a kore yaushe musulmi ya kauce wa zalunci shi yasa Allah ya ce la yanalu ahadi az-zalimin zalunci babban shirka kauce masa zalunci karami na haƙoƙin mutane kauce masa saboda ko Allah madaukin sarki yayi niyyar zai baka wasu abubuwa Allah ya tsara zai baka wasu albarka saboda zaluncin da kake Allah yana iya hana ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana tsara zai ba wa dan adam wani abu sai dan adam yayi wani sako albarkacin wannan sakon sai Allah hana shi wannan abin da yayin zai ba shi Allah zai baka dubu ishirin dubu talatin dubu hamsin dubu dari a rana da safe ka tashi sai ka saba Allah kan wannan sabon akan wannan sabon sai Allah ya ce na fasa baka abin ne zan baka kaga zalincin ka ne jawo maka ka zalunci kan ka saba Allah sai Allah ya hana ka abin da ya baka na alkhairi to shi yasa zalunci na iya hana dan adam samun abin da yake hannun Allah yasa Allah ya ce qala la yanali ahadiz zalimin zalunci na sa gagar samun abin da yake hannun Allah sannan Allah madaukin sarki ya faɗa mana cikin suratul ankabut aya ta 27 cewa ya ba wa annabi Ibrahim kyautar yaya guda biyu da Allah yake cewa wahabna lahu ishaqa wa yaquba Allah ya ce kyauta muka ba wa annabi Ibrahim da annabi ishaq sannan bayan annabi ishaq mun bashi annabi Isma'il mai magana a baya a bayan annabi Isma'il da annabi ishaq Allah ya ce a cikin annabi ishaq ya gama jikansa annabi yaqub babansu annabi yusuf yasa Allah ya cewa wa fila. nafila annabi yaqub mun bashi ne a matsayin ƙari shi annabi ibrahim da kawai yake nema Allah ya bashi da shi kuwa samu kwaɗi alhamdulillah amma da Allah ya tashi ya bashi guda biyu bayan ƴaƴan nasa ya ga ƴaƴansa kuma ya ga jikan sama jika ma ɗaya ne shi sa annabi yaqub cewa tabatu millata abai ibrahima annabi yaqub yake cewa na bibi ta farkin babana annabi ibrahim da haka Allah ya bashi annabi ishaq bayan nan annabi ishaq ya haifo da annabi yaqub Allah ya ce bayan nan kuma waj'alna fi dhurriyyatin nubuwata wal kitab Allah ya ce a cikin tsatsansa da zuriyarsa mun sanya annabta ƴaƴan shi gaba ɗaya su annabawa ne wal kitab Allah ya ce kuma sannan mun sanya littafai a cikin ƴaƴansa a taura ta annabi Musa zabura ta annabi Dawud injila ta annabi Isa Allah ya ce duk a cikin zuriyarsa muka bada wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ya ce tun a duniya muka cika masa ladansa ka iya cewa to ya za ya za kuma gobe lahira sai Allah ya ce innahu fil akhirati laminas salihin a ranar lahira annabi Ibrahim bai da matsala komai yana cikin nagartattun bayin Allah da za su samu tsira suna cikin wanda Allah ya ba su tikitin tsira tun a nan duniya da haka a duniya lafiya lawai rabu da Allah kuma lahira ma yana cikin nagartattun bayin Allah wanda suka samu suka za su samu tsira Allah ka samu musawayen su sannan duk lokacin da ka zama na kirki in ka zama mutumin kwarai karkashin ta da ilimin da muke cira shi annabi ibrahim za a fahimci wannan idan ka zama na kirki allah maɗaukin sarki zai kiyaye maka tsatsan ka su zamanto na kirki kafin ma maɗauki annabi ibrahim ka duba cikin suratul kafi lokacin da annabi musa da khadir annabi halluru suka suka samu wani jida yuridu an da faqam sai ga wani garu yana so ya faɗi. annabi kadir annabi halliru Allah ya sanar da shi cewa karkashin wannan garin foundation din ginin dukiya ne baban wasu yara ne mutumin kirki shi yasa Allah ya ce wa kana abuhuma saliha baban su mutumin kwarai ne mutumin kirki ne dan haka lokacin da mutumin zai rasu wannan bawan Allah na kwarai din yayan shi 'yan kanana ne 'Yan kanana ne dugul dugul haka ba su kai ya ba su dukiyar ba kuma yana gudun ya ɗauka ya ba wani a zalunci 'yayansa da aka sai wani tunani sai ce bari ya rusa katangar gidansa dukiyar yaran da yake kaga lokacin ana amfani da dirhamai ne da da zinari dinar da dirahim kudaden da ake daga gwal da azurfa karafuna ne da aka sai shimfiɗa kuɗin a foundation din gini sai tuna rami sai shimfiɗa kuɗin da ya shimfiɗa kuɗin sai tare tubalin gini akai ya tare katangar gini akai to wayannan yaran ba su yi da girma ba ballantana su karɓi su ɗauki kuɗin su ya musu amfani gashi kuma katanga za ta faɗi idan ta faɗi wasu ne za su gani su cinye marayu kuɗin su annabi halluru Allah sai ya gaya mishi sai zo ya daga wannan katangar ya ga za ta faɗi sai daga ta annabi Musa sai yake cewa lawin takasta alaihi ajra ai da ka mutanen garin nan ba su da kirki mun zo sun hana mu masauki sun hana mu abinci kuma ka zo ka maka wa 'yan garin ai da ma da ma jinga muka yi suka biya mu kuɗi daga wannan katangar to daga baya sai yake ce masa ka ji ai abin da ya faru yaran ba su kai girma baban ya seta cewa daga nan zuwa shekara kaza katangar kasa za ta lalace lokacin yaran shin Allah da sun yi girman da za su gyara katangar suka zo gyaran katangar sai ga kudin babansu to yaran yanzu ba su kai katangar gashi za za ta fadi shi yasa na gyara saboda ta koma inda take kafin lokacin da za ta nemi ta tsufa ta fadi yaran sun yi girman da ko za su gyara katangar sai ga dukiyar babansu Allah ya kiyaye masa dukiyar 'ya'yansa Allah ya kiyaye masa 'ya'yansa saboda wakana abuhu ma salihan babansu mutumin kirki ne yaron da annabi halliru ya kashe shi shi ma mai babansa mutumin kirki ne don yaron kar ya zo baban bai taɓa haihuwa ba shi ka zai zama ɗansa kar ya zo ya ɗauke baban daga tafarkin tauhidi ya maida shi tafarkin shirka saboda su yadda baban zai nawa yaron Allah sarki sai kashe yaron sai baban mutumin kwarai da haka duk lokacin da ka zama mutumin kirki Allah maɗaukin sarki yana iya sa zuriyar ka su tona na kirki saboda kai zaman ka mutumin kirki a wajen Allah da ranka da baranka Allah sai ya kiyaye maka in ka zama na kirki amma idan ka zamanta na banza to Allah sarki bai alƙawarin zai kiyaye maka zuriyar ka ba shi yasa zama mutumin kirki ba wai gatan kanka kawa ba kawo kanka kawo ƴaƴanka kawo jikokin kawo har ƙarshen zuriyarka shi yasa Allah sarki cikin suratul an'am aya ta 84 zuwa aya 87 Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba annabi ibrahim Allah ya ce mun ba shi da annabi ishaq sannan bayan nan annabi ishaq ya haifu annabi yaqub Allah ya ce kullan hadaina Allah ya ce annabi ishaq da annabi yaqub dukkan su Allah ya ce mun ba su shiriya me yasa muka ba su shiriya saboda baban su mutumin kirki ne annabi ibrahim kaga ɗansa annabi ishaq sai zamanto mutumin kirki jikansa annabi ya shi ma sai zamanto mutumin kirki karshe ma karshen zama mutumin kirki shine suka zamanto annabawan Allah sai sai Allah ya ce kullan hadaina annabi sa annabi yaqub dukkan su Allah ya ce mun shiryar da su zuwa ga tafarkin annabta Allah sai ya ce wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu ma da ya zo kama annabi Ibrahim Allah ya ce shi ma mun bashi shiriya mun bashi annabta wa min zuriyatihi Allah ya ce daga cikin zuriyar annabi Ibrahim da Allah yake cewa mun tara masa annabawa uban annabawa ne Allah ya daga cikin zuriyarsa akwai annabi Dawud kaga dama ya ce wa min zuriyati a cikin suratul baqara Allah ya ce na baka jagora na baka shugabanci ya ce ya Allah shugabancin da ka bani na annabta da jagora da ka bani ta annabta Allah ya ce ya Allah ka sanya cikin zuriyata Allah sai ya ce to wa min zuriyati a cikin zuriyarsa da ya mun ba su annabta din akwai annabi Dawud dan sa ne wa Sulaiman akwai annabi Sulaiman ɗansa ne wanda suke ta taɓa zari bilkisu wa ayyuba annabi ayyuba ma ɗansa ne wa yusufa annabi yusuf ɗan annabi yaqub ɗan jikansa ne wa musa annabi musa mai sanda shi ma ɗansa ne jikansa ne annabi haruna yayan annabi musa uwa ɗai uba ɗai tsakanin shekara guda shi ma ɗansa ne haba Allah ya tara maka wannan ai sai dai ka jira a busa ƙaho kawai ka ce na ƙofar aljanna Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin Allah ya ce ko kai yanzu kai aikin kirki ka zama bawan Allah nagartacce mai kyautatawa Allah zato mai kyautata bauta ga Allah mai kyautata alaka tsakaninka da Allah ubangiji yana iya baka zuriya tsayyiba zuriya kyawawa amma ba za ka yaudar Allah ka zama mutumin banza ka ce Allah ya tara maka 'ya'ya mutanen kirki Allah ba dan gidanku bane ba baka masa biyayya ba kuma ka ce Allah ya tara maka na kirki ka zama na kirki Allah zai baka zuwa na kirki ko da ko ba ko ba ko babu ranka Allah ya ce ba ma nan fuska tsaya ba wa zakariya annabi zakariya ma dan jikan sa ne wa yahya annabi yahya ma kuma dan sa ne wa isa annabi isa dan maryam Allah ya ce shi ma dan annabi ibrahim ne wa ilyas annabi ilyas ma duka wannan tawagar ya'yan sa ne Allah ya ce kullum minas salihin duka wannan tawagar da muka lissafa Allah ya ce gaba ɗayan su nagartattun bayi ne a wajenmu kuma yayin annabi ibrahim ne Allah ya ce ba su kare ba fa ba ba su kare ba har yanzu wa Isma'ila Allah ya ce annabi Isma'il ma fa dan sani annabi Isma'il dan sani wal yasa annabi yasa ma fa dan sani wa Yunusa annabi Yunus ma fa dan sani wanda kifi ta ya hadiye shi wa Luta Allah ya ce annabi Lutu ma dan sani wa kullan Allah ya ce dukkan wayannan tawagar da muka lissafa maka tun yayin Annabi Ibrahim faddalna alal alamin Allah ya ce wallahi mun fifita su akan dukkan mutanen duniya wani martaba Allah zai baka sama da annabta babu wai akwai martaba sama da annabta babu ita sako daga bakin Allah sai kunnanka shi sai Allah ya ce kullan faddalna alal alamin dukkan su Allah ya ce mun fifita su ne akan dukkan mutanen duniya Allah ya ce wa min abaihim daga cikin iyayensu wa zurriyatihim su ma wannan annabawan da zuriyarsu wa ikhwanihim da yan uwansu wajtabainahum Allah ya ce mun ja su jiki mun zabe su wa hadainahum ila siratin mustaqim mun shirya su ga tafarki mai kakki wanda babu karkata cikin shi hanya ce mai kakata Allah bawa Allah tarayya da komai kisa malaman tafsiri kusan jumhur suka ce Allah ya kira wa min hi din nan da Allah ya kira wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullun hadina sai ce wani wani hadaina min qabl mun shirya annabi nuhu kafin zuwa annabi ibrahim da Allah ya ce wa min hi malamin suka ce lamina kuma ni zuwa kan annabi ibrahim ba kan annabi nuhu ba kaidan lamina kuma ila ma huwa aqraba minhu amma malamai suka ce da aka samu karina da na cewa lamiri ya kuma zuwa ma huwa ab'ad minhu abin da yake nesa ya halatta ajiyar da lamirin saboda wannan ayan annabi ibrahim ne gaba ɗaya bayan annabi nuhu bane Allah ya sa mun fahimta babu wani abu da Allah madaukin sarki zai wa annabi ƙololuwa idan Allah yana so ya fifita annabi cikin annabawa ya zama a sama ma a cikin annabawan sama da Allah ya bashi annabta to amma a cikin zuriyarsa Allah ya ce mun sanya annabta bayan annabtan kuma a cikin yayansu mun ba su tafai. ga su tafai ga su nan wadda annabi Ibrahim yana da fahari da annabtan da Allah ya ba wa zuriyarsa yana alfahari da littafin da Allah mulki sarki ba wa ‘ya'yansa kuma malamai suka ce babu wani annabi wadda annabi ibrahim yake alfahari da shi yake ji da shi yake jinjina masa sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi da kansa ya tabbatar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ne gare shi da ne gare shi amma kuma darajarsa wajen Allah ta fita shi ƙarshen ‘ya'yansa a tsatson annabi ishaq shine annabi annabi annabi isa alayhi salatu wassalam amma tsan annabi isma'il alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu da aka sai Allah malami suka ce na daga cikin hikimar Allah sai mai da annabi isma'il exceptional a sa wanda ba ba ba shi tarin annabawa kamar da aka ba annabi ishaq ba amma da aka ba tashi ba shi annabi sai aka ba shi guda ɗaya tamkar dubu shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai sarki annabi ya ya sa annabi Isma'il ya koyi harshen larabci kamar da muka faɗa satin da ya gabata a wajen kabilar jirhumawa amma su suna larabcin burokin ne gargaliyar larabci annabi Isma'il alaihi salam ya tace larabci ya da shi gangariyar larabci in wadda larabawan garin Makka suke amfani da shi sannan annabi Isma'il da kanshi yakan yi alfahari da dan da ya fito cikin tsatsan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ma annabi annabi ibrahim da kanshi alaihi wassalatu wassalam sannan imam bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas abdullahi abbas ke cewa kunna kana rasulullahi yu'awwidh al-hasan wal husayn akwai wani sunna da annabi ibrahim ya bar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya manzon Allah ma ya bar mana wannan daga cikin karantarwa annabi ibrahim manzo Allah ya ce annabi ibrahim babana ya kasance yana nema wa ƴaƴansa guda biyar Hassan da Hussein neman tsarin Allah daga sharrin shedanin aljanu da shedanin mutane manzo Allah sai kisa inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Isma'ila wa Ishaq babanmu annabi Ibrahim ya kasance yana nema Allah tsari yana nema annabi Isma'il da annabi Ishaq tsari sai ya ce a'udhu bi a'udhu bi kalima a'udhu kuma bi kalimatillahi tamma wata ruwaya a'udhu bi kalimatin lahi amma, ina neman tsarin Allah ina nema muku tsarin Allah da kalmomin sa suke cikakku min kulli shaytani daga dukkan sharrin wani shaytani na mutum ko na aljan wa hamma da dukkan wata dabba mai dafi wa min kulli ainin lamma da dukkan wani ido mai cutarwa idan wani yana da kammun baka ba na baki ko yana da al'ainu na ido idan wallahi wani ya kalle ka in kai wasa shikenan ka samu jinyar da babu ranar siha sai a lahira a zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune sai aka kama wani mutum ranga ranga lafiyar sa kalau ya fita a gida ko aka kamo shi baya komai baya iya motsi ana kawo shi gaban manzo Allah kwanta da shi manzo ya ce me fara ka ce lafiya kalau ya fita a gida ko ya faɗi manzo Allah sai ce ji a kira uwa ne aka za ka kira shi manzo ya ce me ka faɗa akan wani ya ce wallahi ga ne fatar sa luwai luwai nace kai fatar wani mai kyau manzala ya ce me yasa baka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ba ai da suka ce albarkatun Allah sun yawaita wanda yafi kowa iya halitta da ka da ka faɗi wannan da bakinka ba zai cutar da shi ba gashi yanzu ka zo ka zuba mishi guba manzala sai ya ce a bashi ruwa yayi alwala wata ruwa ya yi wanka annabi ya ce a yayyafa masa a bashi shi ana yayyafa masa kawai ya miki to yanzu wani ma bai sani da kamun bakan ba Wani bai sanya da ainin ba ya kalle ka ya zuba ma guba ya kalle ka ya yi magana da baki ya zuba ma guba sai ya sa a kwantar da kai asibiti a ta kara ma da jini har a sa ka dan ba sun ma waye ba dan shi ma mai ma bai sanya da shi ba to idan 'ya'yanka kana musu wannan addu'a za su kwanta bacci ka dafa kansu ka musu Allah madaukin sarki zai tsare 'ya'yanka, zai tsare zuriyarka daga dukkan wannan sharrin cinnaka yaro yana bacci kunama yaro yana bacci maciji yaro yana bacci dan yaro yana bacci ya taba shi inda na wannan Allah zai tsare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan daga cikin karantarwa da annabi Ibrahim yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu ya kara gina mu akai to kasan dan adam duk lokacin da yake da yaƙini yakan san yakan so ya ƙara samun wani yaqini wannan shine rayuwar dan adam kowanne adam haka yake in yana da yaƙinin abu to yana so kuma ya sake samun wannan yaƙinin annabi ibrahim ya tabbatar da allah maɗaukin sarki ne yake kashe allah ne yake rayawa amma akan yaƙinin nasu yana so ya ƙara samun yaƙini sai ce ya sai roƙi allah cewa allah yana so allah na masa yadda yake raya matattu ya allah yake raya matattu shine abin da allah ya bamu labari cikin suratul baqara ta 260 Allah yake cewa wa iz qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta Allah ya ce ya Muhammad tuna musu yayin da mushrik yayin da annabi Ibrahim yake cewa ya Allah ka nuna mu yadda ka kiraya matattu mana mutum ya mutu kuma sai Allah ya tada shi dabba ta mutu kuma Allah ya tada ta ga aukan ladhi marra ala ya kawo qawatun ala ya qala anna yuhi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma sa qala kam labitta qala labistu yawman aw ba'da yawm Allah ta ki Allah ya kashe shi wani mutumin ya zo wucewa wasu malamai suka ce annabi zai ne ya zo wucewa ya ga wani gari mai cikakken cikakken da mutane rayayyen gari ba kawai sai raɗe zuciya ta garin ya samu garin gaba ɗaya kan ba a taɓa rayuwa a ciki ba annabi zai sai ce tabbi jam annabi yi hadhihi Allah ba'da mutiya yanzu da yaya Allah zai raya wannan garin bayan ya riga ya mutu babu kowa haka a take sai Allah ya ce uzairu mutu yana mutuwa Allah ya kashe shekara ɗari sai Allah ya tada shi tashin da zai ce garin ya fi rayuwa a lokacin da ma san shi a baya a take Allah yana masa yadda ya kira ya mata ce jakinsa a take aka hada shi a gabansa annabi ibrahim ma haka yake so ya ga yaya Allah ya kira ya mata ce ai kai ma za ka so ka gani ba a ce ai kira ya mata ce ba sai ya ce ya Allah ina so in ga ya ka kira ya mata ce kana awalam tu'min Allah sai ya ce annabi ibrahim wai baka samu baka rutsu bane baka rutsu da cewa na kai ya ce a Allah kala bala yace wallahi Allah a nitsa nake cipcip 100 bisa 100 ba shakka nake ba ya Allah ya sani wannan tambayar walakin sai dai ya Allah li yatma inna qalbi Allah yana so zuciya da ta sake samun nutsuwa ne akan nutsuwa da take da shi da sai Allah ya ce to babu damuwa fa kuz arba'atan min at-tayr ka samu tsuntsaye guda hudu malaman tafsiri sun yi ta kai kawo wajen wasu tsuntsaye wasu ce hasbiya wasu ce kurciya wasu ce baru wasu ce gasu dai amma dai dukkan malamai sun tafaki cewa tsuntsayen da aka ce su ya ɗauka suna wannan dangin na baru ne mun gane dangi tsakanin kunciya hasbiya baru a wannan dangin ne Allah ya ce fasurhunna ilaika ka fiffige su bayan ka fiffige ka yi gunduwa gunduwa da nama wannan daban wannan daban wannan daban wasu malamai suka ce an hada mai dangi guda hudu da kurciya da hasbiya da tabara da wata zuwa da dangi su daya wanda ake cewa abin nan eh, wannan wata yi kam tana ta dan kukurciya jiki kaɗan yau godu aka ce ka haɗa su a waje ɗaya gashin su yayi kama aka ce ka fige gashin ka cakuɗa a waje ɗaya naman su kusan jikin su ɗaya kafar su ɗaya kansu kusan ɗaya aka ce ka gugutsa da naman kai gunduwa gunduwa da shi ka gauraya ka gauraya fa su hunna ilaika sun majala da kulli jabal min huna juz'a ka je ka samu duwatsu ka warwatsa wani danyin anan wani naman ka watsa shi anan wani naman ka watsa shi anan wani naman ka watsa shi anan summa dohunna Allah ya ce ka samu waje kai taking balance ka samu waje kai kai kai taking position ka samu waje ka zauna ka ce tsuntsaye ku taho gare ni ya tina ka sa'ayan Allah ya ce za su taho gare ka suna masu gaggawa alam sai Allah ya ce nayi ma haka ne dan ka sani annallaha azizun hakim cewa Allah mabuwaye ne mai hikima da cin abin da yake annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi ku abin da aka sa shi har wasu malaman tafsiri ma suka ce ya ya rike kan kowane su daban-daban yana yin wannan abin kawai sai ga gashin nan yana tashi ya tafi can ya adda wancan gashin wannan gashin ya adda wancan gashin gashi suka haɗu sai nama ya fara tsalle yana tafiya yana haɗuwa da nama dan uwansa sai da kowanne naman kowace tsuntsuwa ya gama haduwa da jikinta sannan sai gashin ta lullube ta sai kan ta tashi shiga jikinta sai kuma suka taho suka fire gaban shi da ransu suka fire wannan washin shahidin min ahli hani in kana qamisu quddi shi ba labari da idan sai gani cin da cin ganin annabin tsohuwa Allah ya haka idan yana annabi Ibrahim cewa Allah mai hikima ne kuma abin kuma Allah mai buwaya ne duk abin da ga Allah yayi Allah ya ce zai yi babu abin da ke garin Allah shi yasa malaman aqida kamar daga cikin littafin shehu kashibu shubhat suka ce idan kana da tunanin akwai abin da Allah ba zai yi ba kana aikata cikin musulunci kana tunanin wannan abin ya fi karfin Allah ba wallahi kana iya kafircewa dan jingina Allah ta waya ne shi kuma Allah al-azizu ne ba abin da yake gagararsa sannan dukkan lokacin da ka zama na kirki annabi Ibrahim ya koyar da mu wani darasi darasin ne duk lokacin da ka zama na kirki kowa zai na ƙaunar ka haka ne ba shi yasa ake cewa wai gari na kowa annabi ibrahim bai zo lokacin uba ne fa ga annabi musa uba ne ga annabi isa amma kiristoci masu bin old testament yahudawa suke ce annabi ibrahim nasu ne nasara masu bin new testament kuma suka ce annabi ibrahim nasu ne kuma tsakanin annabi ibrahim da annabawan nasu shekara dubu nawa haka Allah ya faɗa cikin suratul Ali Imran aya ta 65 aya ta 56 65 zuwa aya ta 68 Allah ya ce ahlul kitabi Allah ya ce abun mamaki ya ku ahlul kitabi yahuda nasara lima tuhajjuna fi ibrahima wai me yasa kuke jayayya ne kan al'amarin annabi ibrahim wa ma unzilat tauratu Allah ya ce kuma alhali ba a sauƙa da littafin a taura ma annabi Musa ba ba ta wani littafin injila ma annabi isa ba illa min ba'dihi sai bayan ma mutuwar annabi ibrahim din ku yahudawa kun ce annabi ibrahim ba yahudi ne nasara sun ce annabi ibrahim ba nasari ne to shi kuma annabi ibrahim ya zo ma kafin annabi musa ne ya zo ma kasu ya zo ma kafin annabi isa ne ta ina ya zama ba yahudi ta ina ya zama ba nasari Kuma na hoton nan Ya yasa da yake abin ya yi kama da hauka sai Allah ya ce a falata aqiluna kaga yadda Allah ya iya magana wa ya shi sa wa man ahsanu min Allah qila wa man ahsanu min Allah hadisa da Allah ya kalli magana ta yi kama da hauka annabi Ibrahim shekara dubu nawa tsakanin da annabi Musa Allah ne kawai ya sani annabi Ibrahim tsakanin shi da annabi Isa shekara dubu nawa Allah ne kawai ya sani amma wai nasara fa kristoci suka suka ce annabi Ibrahim ba nasari ne kirista ne yahudawa suka ce annabi Ibrahim ƙarya ne ba yahudi ne to sai Allah ya ce ha'a mutumin da tsakanin shi da annabin naku shekara dubunnai kuma kun zo kun ce kuma dan dan addinin ku ne Allah ya ce wai anya ku hankalin kun nan number bacen din bai kun ce ba kuwa ba falata in Allah ya ce anya ku kuna da cikakken hankali Allah ya ce ha antum ulai ga kunan da ya kuta waga jitu fi ma lakum bihi ilm kuna ta jayayya kan wani abin da kuke ganin kuna da ilimi falima juna fi ma laysa lakum Allah ya ce to me yasa in kuna jayi akan abin da kun san kuna da ilimin sa to wannan abin tsakanin annabi Ibrahim da annabawan ku da kun san ba ku su me yasa kuke jayi akai wallahu ya'lamu antum la ta Allah yana ba ku labari da yafi kowa sani kuma ku sai na gaya muku annabi ibrahim ya zo kafin annabi musa ya zo kafin annabi sa allah yana gaya muku amma kuma kuna gwarin ku musanta allah shi yasa allah da ya tashi sai ya musu cinikin gora duka Allah sai ce ma nafiya ya kore korewa ta gaba daya ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim bai kasance mai bin addinin yahudanci ba ba ba yahudi bane saboda bayansa da shekara dubunnai ma yahudawa suka zo yahudu fa tsaron annabi yaqub ne fa alayhi salatu wassalam baban su annabi yusuf yana da yaya guda guda goma sha biyu ba annabi yusuf shi da kanin sabini yusuf biyu a wajen mamarsu. ita kuma waccan mamarsu ɗakin ɗayan ɗakin sulawi tana da yan yaya guda goma shi ne ba aka samu wannan isna ashar din ba aka samu zuriyar gida guda goma sha biyu ta yahudu a nan ne fa dan jika ne fa ga annabi yaqub mai suna yahuza din daga na aka samu sunan yahudu yahudu din kun gane wannan nan kaga kenan tsakanin shi yahuzan da daga na aka samu yahudu akwai akwai dan sulawi sannan sai tawagar silawi sannan sai annabi yaqu sannan sai annabi ishaq sannan fa sai annabi ibrahim din amma shi wannan da daga cikin tsitsan su aka samu yahudawa can shekara dubunne aka haifo annabi Musa daga nan kuma aka zaka cewa annabi Ibrahim wai shi ma ba Yahude ne yana bin annabi Musa ne wanda tsakanin shekara dubunne ne ma jikan jikan jikan da Allah ne san adadin sa ne ma shi yasa Allah sai ce bai kasance ba yahudi ba wala nasraniyan bai kasance ba nasari ba walakin sai dai shi annabi ibrahim duk wanda yake so ya bisa kada ya jingina shi da Yahudi kada jingina shi da nasara kana hanifan musliman Allah ya kasance mai mika wuya ne mai sallamawa ne ga Allah amma kana bi da mushrikin bai kasance cikin masu Allah tarayya da komai ba sai Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahim idan kuna so ku gane cikin mutane wa ya fi cancanta a ce annabi ibrahim nashi ne sai Allah ya ce lillazina tabau wanda suka ba annabi Ibrahim kan karantar wasu da aqidar sa da biyayyarsa ga Allah ne wa hadha nabiyyu da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga anan Allah madaukin sarki ya ruguza yahudu dan sun kibin manzon Allah ya ruguza nasara dan sun kibin manzon Allah Allah sai kuma suke so su jingina kansu ga annabi Ibrahim sai Allah ya ce in kuna so ku jingina kanku ga annabi Ibrahim to sai kun yarda da tunani na annabi Ibrahim da aqidarsa da kuma wannan annabin da ba ku kauna din